الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فإني أسوق لكم حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة تأكيدا لما سبق بيانه وتوضيحا لما مضى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الوارد في المسند للإمام أحمد والمستدرك للإمام الحاكم النيسابوري والمعجم الكبير للإمام الطبراني وغيرهم بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوثق غر الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل أيها الإخوة الأعزاء إن ما سبق توضيحه من البراءة من الكفار لا ينفي الإحسان إليهم حرصا على إيمانهم استمالة لقلوبهم كما أنه لا يمنع من الإنصاف في حقهم وإعطائهم ما لهم علينا من الحقوق قال تعالى لا ينهاكم الله أن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ولقد أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم من الكفار هم في شدة الأداوة له كما أنه صلى الله عليه وسلم عفى عن بعضهم ممن أساءوا إليه إساءة ما بعدها إساءة فكان ذلك سببا في إيمانهم فهذا شيء وما سبق بيانه شيء آخر وعليه فلا نتودد إلى الكفار بالمحبة القلبية ولا نتزلف إليهم ونفضلهم على إخواننا المسلمين بحجة الإحسان ومناصفتهم في حقوقهم كما أننا لا نظلمهم ولا نأكل أموالهم بالباطل ولا نعتدي عليهم بحجة البراءة منهم ومعاداتهم يا أيها المسلمين kaunar mummunai a duk inda suke maza ko mata tare da bambancin yare da launin fatarsu in kafarai a duk inda suke mazansu da matansu tare da bambancin garuruwansu yarukansu ko launin fatar su yin haka al'amari ne wajibi a kan kowane musulmi imani baya cika musulunci baya kankama a cikin zuciyar mummuni ya samu jijiya da saiwa har bishiyarsa ta tsira a ga tasirinta cikin maganganun mutum da ayyukansa har sai lokacin da ya so ya zanto abin ƙaunarsa shine Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam da kuma mummunai duk inda suke maza ko mata waɗanda suka yi masa ihsani ko waɗanda suka na masa waɗanda suka masa ba daidai ba ko suka masa ba daidai ba har kuma sai ya ki kafirai a duk inda suke mazansu da matansu sawa'un sun yi masa ihsani ko sun yi masa ba ko ba su yi masa ba ƙasa ɗaya ta haɗa su unguwa ɗaya gari ɗaya lokal gamman ɗaya kai ko da gida ɗaya ne ya haɗa su dole ya ƙi su ba don komai ba sai don suna kin Allah suna kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwa wa aduwwakum awliya ya waɗanda suka yi imani kar ku riƙe abokanan ta abokanan adawar ku a matsayin masoya waɗanda za ku rinka jibintar lamarinsu kuma ku sa rai su masu jibinci naku lamarin waɗanda za ku taimake su tare da sa ran su masu taimake ku kar ku riƙe su a matsayin masoya ta kowace irin hayya la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya sai Allah ya fara danganta iyayyar kafirai gare ki kafin ya danganta ta zuwa gare mu ne. idan kana da hankali kana da wayo kana da basira da tunani da hangen nesa wanda ya tsima a mahallicinka wanda ya ƙi abin bautarka wanda ya sanya wa wanda kake bautata ma kishiya ko da ya ƙaunace ka ke, ba za ka so shi ba ballantana kuma a ka'ida baya son ka tunda ƙidar ku ta rabu addinin ku ya rabu ko da a baki ya maka roman baka ya ce yana ƙaunar ka ƙarya ke shi maƙiyin ka Allah ta kun bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun suna suna nuna muku sun yarda da ku ta hanyar harsunan su da roman baka amma a zuci suna kinku suna gaba da ku haka ɗabi'ar kafirai suke a farkon musulunci da tsakiyar sa da karshen sa a farkon tarihin bil adama a ban kasa da tsakiyar tarihi da ƙarshen tarihi lokaci baya canjawa siyasar ƙasa ko yanayin ta baya canza kafiri daga kan aqidar sa ta kin ka kai mummuni Allah ce la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a kar ku ki maki kar ku riki makiyana makiyanku a matsayin masoya tulquna ilaihim bil mawadda har ma ku rinka bayeniyar kauna tsakanin ku da su kuna nuna musu soyayya da harsunan ku da maganganun ku da ayyukan ku a kafar watsa labarai a waje a sarari a fai a koye tulquna ilahum bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq alhalan sun kafircewa abin da yazo muku na gaskiya qur'anin da manzon Allah yazo muku da shi tsarkakan hadisai da suka fito daga bakin da baya karya, bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yarda da su ba ka ɗauki manzon Allah a matsayin abun kauna a wurinka gwarzanka gwaninka da ba gwanin da ya fi shi su kuma sun ɗauke shi a matsayin abokin adawa raqamul awwal number one abokin adawar su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan me zaka rike shi a matsayin masoya dan me zaka rike su a matsayin mataimaka wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum kokari suka suka kori manzon Allah daga gidansa kokari suke koma su kore ku daga gidajen ku biranenku ba dan komai ba an tu'minu billahi rabbikum kawai dan kun yi imani da Allah ubangijinku ba wai ku dan yan arewa bane ba wai ku dan hausawa bane ba wai ku dan fulani bane kafiri yana kinka ba dan yarenka ba ba dan launin fatarka ba ba dan matsugunin da kake ba geographically a'a yana kinka ne saboda imaninka da Allah yardarka da manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku so su kar ku taimaka musu in dai da gaske ne kun yi imani da Allah in dai da gaske ne kun fito domin jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah har ya zuwa ƙarshen aya a ƙarshe Allah ya ja hankali da cewa in suka samu dama a kanku ba za su tausaya muku ba za su ɗanɗana muku azaba za su cutar da ku da hannuwansu da harsunansu su cuce ku da hannu wajen karkashe ku wajen yi muku illa su cuce ku da harsuna wajen sukanku zarginku zagin addininku zagin nizaminku qur'anin ku alqur'anin ku hadisin ku in yafqahukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa arsalatuhum bisu Allah ce wa waddu law takfurun gurin su ina ba ku kafirci ku yi hasara a duniya ku yi hasara a lahira wannan ita ce dabi'ar kafirai a duk inda suke sawa'un kirista ne sawa'un yahudu ne sawa'un nasara ne sawa'un ko ma wani irin addini suke mushrikai ne majusai ne yan addinin buda ne yan addinin sik ne maguzawa ne a duk inda kafirai suke wannan ita ce ɗabi'a su irin yadda Allah ya bada hoton su a cikin wannan aya hadisi ya tabbata cikin bukhari daga ali bin abi talib Allah shi kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu ni da Zubair ibn al-Awwam da al-Miqdad ibn al-Aswad mu uku yace da mu ku tafi daga madina kenan kar ku tsaya ko ina sai kun je dausayin kha wani wuri ne sananne inda ciyayi ke fitowa in kun isa wurin za ku tarar da wata mace da wani littafi a wurinta ku kwato littafin ku kawo mu da wata wasiƙa a wurinta a ɓoye ku kwato ku kawo mu Ali bin Abi Talib yace muka tafi dawakanmu suna hanzuri da mu ba mu tsaya ko ina ba sai wannan wuri da manzon Allah ya siffanta mana ga adadi na kilomitar masu yawa tsakanin wurin da Madina amma an nabar annabi ta bayyana cikin wannan hadisi Ali bin Abi Talib ce muna zuwa sai ga wannan matar sai muka ce da ita ba mu wasiƙar da ke wurin ki ce babu wata wasiƙa a wurina Ali bin Abi Talib ce ko ki bayar da arziki ko ko mu miki tsirara mu ta mu fitar da wasiƙar ta ga aikin aiki ne sai ta fito da wasiƙar daga cikin gashin kanta ta lullube ta da gashin kanta kuma ta sa madauri ta daure Ali bin Abi Talib ya karba saboda ladabi da girma manzon Allah bai duba bai gama a cikin wasiƙa sai aka yi karɓo wasiƙa kawai ya dawo ya garzayo a Madina shi da Zubair bin al-Awwam da al-Miqdad bin al-Aswad ba su za su yi koyar da sai manzon Allah suka ba shi wasiƙa Ali bin Abi Talib sai ana kawowa gaban manzon Allah ana budewa sai ga abin da ke cikin wasiƙar sako ne daga Hafiz ibn Abi Balta'a sai daga cikin sahabban manzon Allah zuwa ga wani bangare na kafiran makka shawa wato ainihin yana ba su labarin wani bangare na al'amarin da ya shafi manzan Allah Allahu akbar kaga ladabin sahabbai Ali bin Abi Talib ya san me wasiƙar ta kunsa me hatsib ya ce musu a cikin wasiƙar kuma su waye rubutawa amma bai faɗi sunayen waɗanda ya rubuta din ba bai kuma ambaci da me da me yace da su ba menene abin da ya bayyana musu na ɗabi'a ko halin manzon Allah da yake ciki bai faɗa hakan ba cikin ruwaya sai manzo Allah ya kira Hafiz bin Abi Walta yace me yasa kai haka yace manzo Allah kar kai mun gaggawa sauran abokanai na cikin muhajirai da muka yi hijira daga Makka muka zo Madina duk suna da dangi a Makka waɗanda za su kare musu dukiyoyinsu da gidajensu da ƴan uwansu ba za su bari a cuci ƴan uwansu ba suna da kabila da suke dangantuwa zuwa gare ta ni kuma cikin Qurayshawa bare ne asali na ba ba ba ne ba zama ne ya kawo ni ba ni da wanda zai kula min da dukiyata da gidaje na da na baro na hijira da haka sai na rubuta wasiƙa na faɗi wani abin da ba zai cutar da annabin ba ko musulunci ga kafarai, da in zuciyarsu wannan ya sa su kare mun dukiyata da gidana da ke maka har in koma tun da bani da dangin da za su kare mu wannan shine amma ba na yi haka ba dan kafirci ba na yi haka ba dan ridda da barin addini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya wannan magana ta sai ya kalli sahabbai yace gaskiya ya faɗa abin da ya faɗa muku da gaske ne ba yayi bane dan ridda ba yayi bane dan fifita kafirai akan mummunai ba yayi bane dan barin addinin musulunci a'a yana ganin yana da wata maslaha ta duniya kuma abin da ya faɗa ba zai cutar da annabin ko manzon sallallahu alaihi sallam wannan shine dalilin sa duk da haka Umar dan Khattab yake manzon Allah ba ni izini in fille masa kai manzon Allah sai kyale baka san ba je yakin badar ba ka da masaniya mai yiwa ma Allah ya kalli wanda suka je yakin badar gaba ɗaya sai kai daga yau ku yi duk abin da ku ga dama na gafarta muku ma'ana yana da wata sadiqa wani aiki gagarumi da yayi na ciyar da musulunci gaba shine halattun yakin badar wanda zai iya zama sanadiyar kankare abin da yayi na wannan kuskura to wannan abin da ya faru wato ainihin Abdullahi bin Amr bin al-As yake cewa ayar ta sauka ne domin wannan sai Allah ya saukar da wannan ayati ya ayyuhal na amanu la a duwi wa kuma awliya aka ga hankalin Hatib bin Abi Balta'a cewa abinda kai yau an riga an yafi amma daga yau ba ma kai ɗaya ba duk mummunan inda suke maza da mata bai halatta ba su kaunaci kafirai ko su taimake su ko su nuna suna tare da su ta kowace irin hanya daga wannan lokaci aka rufe wannan tarihin hafiz bin abi balta bai sake ba manzon Allah ya ba da labarin an gafarta masa saboda halartar yakin badar sannan kuma gashi mummuni ga hijira ga kaza da sauransu waɗanda yake da su yana da sawabi fil islam Allah ko ya ce innal hasanati yuzhibna sayi'at zalika zikra lil zakirin ubangiji kuma ya kaddara haka domin hakan ya zama sanadiyan saukar wannan aya da za ta zama mana guzuri na zaman mu a duniya har zuwa mu gaban Allah gobe kiyama ba shi halatta mu so kafirai a wata ayar daban ubangiji ya ce la yattakhidhu na kafirina awliya min dunil mu'minin kada mummune su riki kafirai a matsayin masoya su kyale mummune yan uwansu wa man yaf'al zalika falaysa min Allah fi shay dukkan wanda ya aikata haka to shi ba kowa bane a wajen Allah ya za bazzab bazara bai da kowa da wani bai da kowace kulawa daga wajen ubangiji ta'ala al-imam ibn kasir yace abinda Allah dan nan ya hana dukkan wanda ya aikata shi ayar tana nufin to ya riga ya barranta daga Allah kenan ba shi ba Allah ma'ana duk wanda ya so kafiri ya kyale mummuni ba shi ba Allah a ranar tashin kiyama sayyid kutub ma'anar ma'anarsa shine bai da kowane irin matsayi a wajen Allah ba za a danganta shi ba a ce masa bawan Allah ana nufin wanda Allah zai ba kulawa da kariya da kuma ba lada da suka shi gidan aljanna da tsirin tashi daga wuta ba za a danganta shi ba ta hanyar wannan dangantuwar sai dai a danganta shi ta fuskar Allah ya halitta shi sannan ba akan addini yake ba ba akan aqida yake ba sannan babu wata igiya da ta kulla shi da sauran mummunai sannan babu wata kariya da yake da ita a wurin mummule na cewa su kare masa jininsa ko dukiyarsa lokacin da kafare za su cuce shi dan abin da ya yi na fifi ta kafare akan mummunai ya cire shi daga musulunci ya kai cikin tawagar kafare Allah ya tsare ya zama manisancin dangantaka tsakanin shi da ubangiji ba da kowace alaka tsakanin shi da Allah ba shi halatta mutum ya yi wannan sai in ya yi ne a matsayin tafiya kafare sun tsare shi a wani lokaci a wani wurin da ba yadda za a yi tsira har sai ya faɗi abin da suka ce masa ya faɗa ko da abin ya shafi jingina abin da bai dace ba ga musulunci ko manzon Allah in ya faɗi wannan da nufin ya kubutar da kansa wannan babu komai dan Allah ce fa laysa min Allah shay'in illa an tattaqu min tuqa sai in kun yi wannan ne a matsayin tafiya. to ita ko tafiya kawai ka faɗa ne a harka dan ka da musu a zuci baka tare da su a aiki ba wani kazar kazar da kai na taimaka musu ka'idar ta kiyaye kenan amma matukar ka taimaka musu wato a aiki da kazar-kazar ɗinka da nishaɗinka da karfashinka ballantana kuma ka so su a cikin zuciya to wannan ya wuce taqiyya mutum ya canza sheka kenan daga musulunci ya koma tsantsar kafirci imani a wurin mummuni matsayinsa babban matsayi ne imani wani tsari ne na rayuwa da Allah ya tsara wa musulmai da yake kaɗai ta tsakaninsu tare da bambancin launin fatar su ko yaren su imani wani tsari ne da yake mantar da waɗanda suka siffanta da shi bambancin su na launin fata ko gari ko yare ko sashi daga cikin sasanni na ƙasa ko ɓangarori na ƙasa ta yadda al'umma za ta zama kaɗaitacciya ta fuskar maganganunta da ayyukanta kaɗaitacciya ta fuskar manufofinta na rayuwa kadaitacciya ta fuskar alƙiblata al'umma ta zanto ta tsaya tsayuwar duka don fuskanta dukkan kalubalen da ke fuskantar ta wala Allah ta fuskar ilimi tattalin arziki siyasa da sauransu ya ɗan uwa mummunai mu sani ubangiji ta'ala ya kore imani ga dukkan wanda yake kaunar kafirai ya kore imani ga dukkan wanda ya so kafirai kafiran nan ko da iyayensa ne ko da ƴaƴansa ne ko da danginsa yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ba yanzu za a yi wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya kasance ya kaunaci kafare ko da kafiran nan sun zanto iyaye ne ko da sun kasance ƴaƴa ne ko da sun kasance ƴan uwa ne yayye ko kanne maza ko mata ko da sun kasance dangi ne na ƙaryar uwa ko na ɓangaren uba ba yanda za a su kaunace su masu irin wannan sifa ta yadda ba sa kaunar kafirai ta kowace irin hanya Allah ce ulaika kataba fi qulubihim imana irin waɗannan ne waɗanda Allah ya zana imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min ya karfafe su da wani ruhi na musamman daga gare shi wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah zai shigar da su aljanna da koramu ke gudana karkashin bainayenta khalidina fiha za su dawwama a ciki ba mutuwa ba tsufa radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su sun yarda da shi Allah ce ulaika hizbullah waɗannan sune yan tawagar ubangiji ala inna hizballahi humul muflihun yan tawagar ubangiji kuma sune masu cin nasara a duk inda suke karkashin wannan aya sai ya kudu ke cewa zuciya guda ɗaya ce kowane mutum yake da ita ba mutum wanda yake da zuciya guda biyu ita kuma zuciyar nan guda ɗaya babu yanda za a yi kaunar ababai guda biyu kishiyoyin juna ta haɗu a cikinta Ƙaunar Allah da manzansa da mummunai da kaunar kafare waɗanda suka kafircewa Allah da manzansa babu yanda za a yi zuciya ta yalwaci waɗannan al'amura guda biyu da haka ko duka kaunaci Allah da manzansa da mummunai tsantsa ko ka kaunaci kafirai tsantsa amma ka haɗa guda biyun ba za su haɗu ba yadda ruwa da wuta ba su haɗuwa ruwa ya ci gaba da ansa sunan ruwa wuta ta ci gaba da ansa sunan wuta yadda baya yiwa a ce kana ciki kana waje a lokaci guda ko dai kana cikin ko kana wajen yadda baya yiwa a ce kana da rai matacce ne kai lokaci guda ko dai matacce ko rayayye to haka san kafirai da san Allah da manzansa ba su haduwa a zuciya daya ko dai mutum ya so Allah da manzansa kadai ko ya so kafirai kadai da haka ibn eh, sayyid kutubi ke cewa imma dai imani in ma kafirci amma haɗa guda biyu lokaci guda babu yanda za a yi haɗu ku sani ya ƴan uwa ana kasa mutane ne gida uku kashi na farko wanda ake ƙaunarsa ƙauna ta gaba ɗaya shine dukkan mu'minin da ya imani da Allah da manzon Allah ya tsaya tsayin daka wajen ayyuka na musulunci yana yi bari na bari abin da ya shafi aqida ta zuci abin da ya shafi magana abin da ya shafi aiki ya kaunaci Allah da manzansa kuma ya kaunaci sauran mummunai ya ƙi kafirai wato ya ki kafirci sannan kuma ya ƙi kafirai ya gabatar da maganar manzan Allah da dokarsa akan dukkan wata magana akan dukkan wata doka wannan za a kaunace shi ne gaba daya na biyu wanda ake son shi ta wani bangare a ƙi shi ta wani bangare shine musulmi wanda ya yi aiki na gari ga ko mummunan aiki za a so shi a taimake shi gwargwadon abin da yake tare da shi na aiki na gari za a ƙi shi a yi gaba da shi gwargwadon abin da yake tare da shi na sharri da mummunan aiki dalili bisa ga haka hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari wani mutum da ake kira abdullahi ana masa laqabi da himar ko abdullahi bin himar akan kawo shi gaban manzon Allah ya sha giya a yi masa bulala ya tafi baya hana gobe ya sake sha to wata rana da aka kawo shi ya sha sai wani ya ce ma aksara ma yu'ta bihi iso da dama akan zo da shi yi mamakin yadda ake kawo wannan bawan Allah cikin maye ya yi marisa Allah la'ance shi sai manzo Allah ce la tan an la'ance shi innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu yana kaunar Allah yana kaunar manzon sallallahu alaihi wasallam kaga wannan bawan Allah ya sa giya amma manzon Allah ya tabbatar da yana kaunar Allah da manzon Allah wato yana da wani bangare na alkhairi na imani da aqida duk da cewa gashi yanzu irtakaba kabiratan min al-kaba'ir ya zakiwa wata kabira daga cikin kaba'irai imaninsa za a so shi dan shi amma saban da ya kuma za a yi masa ukuba saboda wannan saban imanin baya hana ai ukuba Hukumar kuma ba ta sa ala'ance shi a fitar da shi daga cikin musulunci da haka sai a kama shi a yi masa bulala amma kuma wannan bai hana cewa shi mummuni ne. da haka kuma sai a zarge shi wannan bai hana shi mummuni bane ba wato kaga wanda yake da bangare na asosi kenan wani bangare kuma na aƙi shi na biyu na uku mutumin da za a ƙi shi gaba ɗaya shi ne wanda biyu cewa Allah ya kafirce cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirce cewa mala'iku ya kafirce cewa littattafan da Allah ya saukar da manzannansa da ranar tashin kiyama bai imani da kaddara ba wala Allah ta fuskar alkhairi ko sharri ko ya kyale wani rukuni cikin rukunin musulunci baya yi ko ya hada Allah da wani wajen bauta ko ya kirkiro wata bid'a ya cewa ta fi abin Allah ya zo da shi to duk mutumin da yake wannan kafiri ne tsantsa kuma za a kishi ki na gaba daya mutumin da yake ɗaya daga cikin al'amuran da aka ambata a baya wanda Allah ya faɗa cikin wani hadisi ingantacce wanda ya karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud wanda ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad da al mustadrik na al-Hakim an-Nisaburi da sauran littattafan hadisi aw taqur al-iman aw taqur al-iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah mafi kwali mafi karfi cikin igiyoyin imani al-muwalatu fillah taimakon juna dan Allah al-mu'adatu fillah kin juna saboda Allah wato ka taimaki mai san Allah da manzansa ka ki mai kin Allah da manzansa wannan ita ce mafi kwarin igiya cikin igiyoyin imani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi karfi wal hubbu billah wal bughd billah duk abin da zaka so ka san shi don Allah duk abin da zaka ki ka ki shi don Allah ya yan uwa abin da ya gabata din nan na bayyana wajibcin son mummune da kin kafirai adawa da kafirai da abin da suke na kafirci wannan baya nufin bai halatta ba a yi musu ihsani a matsayin su na ɗaiɗaiku musamman idan an san yi ihsanin zai jawo su zuwa ga musulunci manzo Allah ya suka waɗansu daga cikin kafirai wanda ihsanin ya sa sun musulunta wannan baya nufin cewa ya halatta a zalunce su a danne haƙƙin su a ci dukiyoyin su a zubar da jinin su babu gaira babu dalili wannan ya ci karo da ka'ida ta addinin musulunci wancan daban wannan abin kuma daban za ka ƙi su a zuci ba za ka taimake su ba kowane irin taimako amma baya hana kai musu ihsani dan ka nuna musu addinin ka ya ginu akan ihsani inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi bai halaka ba ka zalunce su ka danne musu haƙƙin su ka ci dukiyar su ka zubar da jinin su ba tare da wani dalili ba yin hakan bai dace ba a cikin addinin musulunci duk wanda ya zalunci dukiyar kafiri dan kafiri ne ya kwace dukiyar kafiri kawai dan kafiri ne ba yaki ko jihadi ake na musulunci ba dan zalunci da cin zali kai masa fashi ko sale ko yaudara to ka tabbatar cewa ka aikata laifi daga cikin laifuka kar ka ɗauka musulunci ya baka lasisin kai haka waɗannan al'amura guda biyu ne mutum baya iya bambance su in ba ya koma zuwa ga ƙur'ani, da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ba wani sai ya ɗauki. bangaren da ya nuna aiwa kafirai ihsani a taimaka musu kar a zalunce su sai ya nuna wannan yana nufin goyon bayan su san su kaunar su taimakon su wanda wannan daban ne wani sai ya dauki bangaren da yace ku ki kafirai ku yi bara'a da su sai ya dauka wannan yana nufin zaluntar su danne musu haƙƙin su musguna musu cikin abin da ba tantance a musguna musu ba ko rashin yi musu ihsani ko rashin yi musu kyauta in ta kama to kaga wannan kuskuren fahimta cikin addini ke sa mutum ya dauki ɗaya daga cikin matakan nan guda biyu wanda ya ɗauki matakin farko ya yi kuskure wanda ya na biyu ya yi kuskure duk da cewa girman kuskuren kire na kan bambam domin duk wanda ya kaunaci kafiri kauna ta har wannan fa fita ne daga cikin musulunci amma wanda ya zalunci dukiyar kafiri abin da ya kabira ce daga cikin kaba'ira amma ba za a ce ya fita daga cikin musulunci ba ma'ana dai kowanne laifi ne addinin musulunci addini na tsaka tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida ubangiji ya turo ku ya sanya ku ko wannan al'umma ta annabi Muhammad dan ku zanto al'umma ta tsaka tsakiya Wasaf wato udul kenan adalai masu adalci wafat wato al zarata zaɓaɓɓu cikin zaɓaɓɓu daga cikin mutane kuma wasatun yarda al-anamu bi hukmihim idza nazalat inda layali bi mihwami sune al-wasat waɗanda duk halittu sun yadda cewa za su yi musu adalci ba za su zalunce su ba sun yadda cewa ba za su danne musu haƙƙin su ba haka ake so mu kasance da haka ya 'yan uwa dukkan mataki da za mu ɗauka wanda siyasa za ta sa mu ɗauka wanda kasuwanci zai samu ɗauka zaman tare zai samu ɗauka aikin gwamnati zai samu ɗauka makwabtaka za ta samu ɗauka ya zanto mataki ne wanda bai ci karo da wannan ƙa'idoji waɗanda alƙur'ani da hadisan manzan Allah suka yi sharhin sa suka yi bayanin sa ba lalle mu ki kafirai amma wannan baya nufin karmi musu hisari wannan baya nufin mu zalunce su lalle mu so mu ne mu fifita su akan kafare. wannan ita ce ka'ida ta addini da haka hadari ne mai girman gaske a samu waɗansu tambaɗaɗɗu wato ainihin su ɗauki kafiri su fifita shi akan mummuni wannan hasara ce wannan lalacewa ce fatan mu ubangiji ta Allah ya shirye su dukkan mutumin da yake goyon bayan kafiri mu mummune babu yanda za a yi mu goyi bayan sa kuma a yanzu daga cikin yan siyasar mu akwai wanda sun dumauce sun makauce in ba dan kwangila da aka basu in ma dan waɗansu 'yan miliyoyi da motoci da aka basu in ma dan alƙawalin tazarce da aka musu waɗanda suke fifita kafiri kafirin da ya cuce mu obasanjo kowa ya san ya cuce ba ga sannan tun da ake ba ta bakin mulki ba wanda ya cutar da musulunci kuma ya cutar da kafircin ba hatta wanda ba musulmi ba ya cutu a wannan kasa ta hanyar kare lalata arzikin ƙasa ta hanyar fata, ta hanyar damfara lalacewar hanyoyi dukkan waɗansu hanyoyi da aka dan samu aka gyara kaɗan kaɗan aka musu faci lokacin PTF a yanzu sun riga sun kwanta dama Kaduna zuwa Zaria da mutum zai tashi daga nan Kano ya biya idan kana da karamar mota naira talatin zuwa naira talatin dawowa naira sittin ka biya kuɗi don ka yi fanto a kan hanya ka biya kuɗi don ka fasa taya saboda ramuka da ke kan hanya biya kake amma ba a gyara maka a wani lokaci aka taɓa yin wannan zalunci a wannan ƙasa idan ka tashi da Kano za ka sakwato kana cikin tasa hankali kai daga kusa kawai ka je sakwato saboda jihohi ne guda biyu masu shari'a titi ne na gwamnatin tarayya amma an kyale shi ramuka wani ramuka idan mutum ya faɗa ba za a gan shi ba inda mutum zai kwanta a cikin ramin ba za a gan shi ba duk waɗannan mun riga mun gasu a cikin wannan ƙasa ga zalunci ga yadda ya cutu musulmai aka kore su daga ayyukan soja daga ayyukan ɗan sanda daga dukkan waɗansu ma'aikatu na gwamnatin tarayya aka ci mutunci soja na karfe da ya rage wa musulmi babban hafin soja a wannan kasar a cikin sojojin Najeriya sati biyun karfe ɗanna aka tilasta shi dole ya ritaya duk a lokacin ku ba su jirgin amma kuma tare da haka waɗansu ƙasa gari daga cikinmu ko gwamnoni ko waɗansu karuwar 'yan siyasa ko waɗansu 'yan daudin 'yan siyasa har yanzu suna ƙoƙarin wasu ɗauko Obasanjo su tallata shi a nan su kaɗa masa ƙararrawa a karɓe shi ubangiji ta'ala ce la yattakhidul kafiri na kafirina a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay da kai mummune ba sa rikar kafirai a matsayin abun kauna dukkan wanda ya aikata haka ba kowa bane shi a wajen Allah shi banza ne ka ko mahalicinka yace kai banza ne cikin suratul al-imran ba dalilin da zai sa mu ce kai nagari ne har sai lokacin da ka tuba har sai lokacin da ka dawo Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al alamin Allahumma aminna fi awtanina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاه